Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maricen Juma'a 4 ga watan Disamba. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22.16 da da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com sai kuma ta amfani FM a birnin Yamai a kasar jamhuriyar Nijar masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Saboda muhimmancin ma'aikatar matasa da wasanni a Najeriya, yau ma mun sake gayyato Minista Salomon Dalon wanda aka ɗora wa nauyin tafiyar da wannan ma'aikata ta matasa da wasanni domin mu ci gaba da tattaunawa da shi. musamman ma da yake matasa da yawa sun yi amfani da kawar sadarwar facebook sun aiko mana tambayoyi masu ɗimbin yawa da suke so mu miƙa ma ministan su solomon dalun to mu ma a nan muna da namu tambayoyin da lokaci bai ba mu damar yi mishi ba a wancan karo sai dai kafin nan za ku ji filin karin magana tare da malam aminu mai dawa duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To Jamila kamar yadda kika ce da farin harko dai ga Malam Aminu mai dawa da hilin karin magana. Karin magana. Karin magana mu na yau shine da mai kai ɗaya ake yin sirri Idan kai da mai kai biyu watan wata rana asiri sai ya tono. ma'ana irin wannan karin magana a hausa muna amfani da shi ne a lokacin da zaka ga mutum in ya samu dama Allah ya bashi dama ya mulki jama'a sai ka ga ya ɗebi dukiyoyin su ya ɗewa canza mutane yana ta yana rarraba wa jama'a amma ranar da ta faso to kowa sai ya ji kuma abin kunya sai ya bayyana shi sa ake cewa abokin kirki ya fi mugun dan uwa to irin waɗannan mutane shine abin da ya faru a kan samba da suke a najeriya a wannan karin kuma abu ya fasu ba shi kaɗai ba yanzu ga misali ya ɗebi kuɗaɗe da dama ya yi su ya raba wa mutane da yawa kuma mutane sun ji daɗi an yi annashuwa daga ciki ma har da wani wanda aka ce shi addu'a aka ware naira biliyan hudu aka bashi to kin ga ko ai bai kamata a ce a Najeriya ma wani yana lakace wani hanci ba saboda tsaba addu'a ta samu kuɗi to amma duk da haka aka samu yan kono aka sai da kare yayi kuɗi suka dinga wadaƙa da talakawa yanzu a cikin mutum miliyan ɗari da hamsin da kyar za ki ga mutum miliyan ashirin sai su yi miƙa ko wanda za su yi bacci su san asuba ta yi duk wanda ya bacci na awa biyu ne ragowar murgina yake kawai saboda ba inda za shi yunwa ma ta ishe ka to shi sa muke amfani da wannan karin magana da mai kai ɗaya ake yin sirru in kai da mai kai biyu wata rana asiri sai ya tono. Karin magana. Jamila. Kin ji wannan karin maganar? <laughs> Wai da mai kai ɗaya ake sirri. Idan aka yi da mai kai biyu, wata ran sai asiri ya tono. <laughs> Abin da ke faruwa yanzu mm, kenan a <laughs> Najeriya. Kafin mu fara tattaunawa kai tsaye da ministan matasa da wasannin kasar Najeriya, Salman Dalon, ku dan ah, shakata da wannan waka da mai haɗa mana sauti, Daniel Brown ya zaɓa muku. To Jamila da ke da masu sauraro matasa maza da mata yanzu haka dai muna tare da ministan matasa da kuma wasanni na Najeriya Solomon Dalum. Salamu alaikum minista. Salamu alaikum. Yawwa muna maka sanne da zuwa kuma muna ƙare maka godiya saboda wancan mako ka zo mun tattauna kuma yanzu mun san akwai ɗimbin ayyuka a gabanka amma duk da shi dai ka karɓi ga mu muna godiya sosai. Ina babu damuwa. Yawwa, kuma mu ma wancan karin mun ƙaru da karin magana da kace an bigi kura a kako da muka koma studio mutane da yawa sun rubuto suka ce su basu taɓa jin wannan karin magana ba amma sun ƙaru sosai. <laughs> kuma yawa akwai waɗanda suka ce kuma a ina ka koyi wannan karin magana haka da yawa. Don maganganun kan duka karin magana ne. <laughs> <laughs> Eh, eh to sabuwa da madaukakin kanwa ya kan kawo farin kai. Eh, shi ke nan <laughs> yawwa yawwa to kan muhara mm. da harin harko minista ni tambayar da zan yi Jamila mm. duk wanda ya san Jamila ya san eh, ya kungiyar Arsenal ce. Da an ci da ba a ci ba. Arsenal yanzu da in kana so ku bata da Jamila to ka soki lamirin wannan 'yan Arsenal. To minista kai kai ma kana da kungiyar wasa irin haka wadda kake bibiya wadda kake kauna kai ma. Ni dan mayu ne. Ah. <laughs> Ah, <laughs> to, Jamila. To, Jamila. To fa, yaya dai? Yaya ne, ya ko kuna nan kuna neman dai a dawo da Ferguson, yaya kasuwa? <laughs> Eh to, ai mummunan mafarki dai bai hana barci kam. To, Jamila, kin ji. Kai dan manyu ne, yanzu dai kowa ma ya ji. duk waɗannan masu san Chelsea tun da matasan Najeriya da dama fa 'yan Arsenal ne amma da akwai Manu ɗin ma da yawa. Ga mm, Chelsea kuma. Mu muka fi yawa. Manu ko? Me yasa ne eh, haka? Me yasa ka fi son Manu ne? Eh to kungiya ne wanda tun da dadewa yanayin tsare-tsaren su da yadda suka ɗauke harkan kwallo da yadda suka gudanar da shi da kuma niyya da kwazo da suke farinsu shi ya zaurace mu zuwa ga wannan kungiyan wadda yake mun sha suka cewa ai kungiyan na fararen mutane shi ne ai shi kullo ba da addini ba da launin fata ba da yare ba shi da iyaka amma ina ba mu damu da wannan ba amma arsenal fa suna suna faranta mana rai wannan ita ce war magana <laughs> mm, yawa to minista a cikin eh, wasanni na motsa jiki akwai wani wasu wasanni ko wani wasan motsa jiki da kake kai da kanka eh lokacin da ina dan matashi sosai na tashi da kurciya na shekaru sha takwas zuwa talatin haka na buga kwallo a zamanin da mm. har ina mai rikon gida mm. to amma wasa sosai da na zo kuma ina so har yau ina yin shi ne wasan hoki mm. na buga eh, wasan da nake buga kenan hoki kuma ina don hada ta da swimming mm. iyo ko? eh fito mm. ba mm. eh to wasan fito wayannan din da ina yin e su amma kwanan nan an kawo mun goron gayata na buga tennis to da <laughs> uh, na na je lagos suka bani ladan so da na buga sun ca a ah, kamulu da na dai ya kamata a zorace ni eh. na karba goron da ya ta yanzu ana da ladan <laughs> yau in ba da yadda magana da ku ba da na je gwaji Eh mm. lallai to to to to matasa kun ji ministan ku yana wasannin motsa jiki kuma kowa sai ya samu abin da zai yawa saboda kin ga wasannin motsa jiki suna taimakawa matasa ko ce suna ɗauke hankulansu yawa daga kan matsaloli kamar na shaye-shaye na wasu abubuwan a sha da damuwa ma mm. yawa da ma lafiyar mm-hmm. jiki yana kawo ma lafiyar jiki yana sa kuma mutum ya yi girma ma cikin tunani Mm. masu kyau domin in kana da lafiya a jiki tunani girma cikin tunani ma sukan zo a kan ka'ida amma idan ba a motsa jiki ba an zauna to gashi rashin motsa jiki yana kawo zafi ya ka iya ma kawo da hankalin mutum da ne sa mutum kuma ba zai girma cikin ibrahim manyanta cikin tunani masu kyau ba. Mm. Yawwa to tambayar mu ta biyu minista shine kamar wannan ma'aikata da aka dora maka alhakin gudanarwa da tahiyar da ita wato ma'aikatar matasa da kuma wasanni. Kamar kowace ma'aikata tana da manuhatta tana da tsarinta. Amma kuma tunda akwai minista shine jagora kamar kai a taka ma'aikata me manuhatta kuma me tsarin da kai na tahiyar da wannan ma'aikata. Manufanmu shine murayar da matasa akan tarbiyya mai kyau da kuma bisa da akida na kasa Najeriya wato wani akida kenan zamantakaya a rungume juna cikin duk bambance-bambance mu a dungula a zama al'umma guda. abu na biyu shine a rayar da matasa su zama shugabane na gobe na uku akwai da matasa sanarari da waɗanda ba da za su so su bi ta hanyoyin aiki ta gwamnati ba a koyar da su yadda za su koya sana'a su yi zaman kansu yin waɗannan din mukan haɗa hannu da ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda su ma suna da burin eh, tallafi cikin irin waɗannan manufofi na ita ma'aikatan ta fannin wasanni a ah, babban burinmu a nan shi ne mai amfani da wasanni a hada kan matasa su yi girma tare kalin nan su daukaka kuma sunan kasar nan hmm. wasannin kuma muna so mu yi amfani da shi a yi amfani da shi bisa ga manufan a yi amfani da wasanni domin a kafa tutar nigeria a duniya burinmu shine Najeriya ta zama kasar da za ta kama kan gaba a cikin wasannin har ma muna sa rai nan gaba to mu yan mamun za su koye da wadansu ma a mm. wadansu kasance mm-hmm. zama zakaru a harkan wasanni ko ta ta kullon kafa ko ta basketball wasan kwando ko ta wani irin wasa mm-hmm. wani burin To, ce tsarin da nake da ya a tsarin da nake ce a zuciya na shi ne biyan bukatun waɗannan manufa da aka girka aka kafa wannan ma'aikata. Kuma yin haka dole ne mu duba su wani cin gaba ka samu ina koman baya kuma wani irin garan da ne ya kamata a kawo domin a samu biyan bukata. Domin damuwar Najeriya ita ce ba wai an rasa kyakkyawan manufa ne ba in ka bincika cikin kundi na ajiya za ka tara da manufa masu kyau da aka tsara amma ba su ga ba aikata ba ah. rashin niyya na shugabanci a zuwa aikata ita ce babu ah. to ina da wannan niyan cewa duk wani abin da yake kyakkyawa da zai kawo cin gaba na haɗa kan matasanmu ya gina su ya sa musu aiki yi a hannu ah. ko ta harkan gina um, uh, matata ko ta harkar wasanni domin akwai harkar wasanni ma akwai uh, hanyoyin da ake samun aiki a wajen mm. banda motsa jiki banda gina mutum Yawa eh, Yawa cikin manuhohin kayi magana cewa matasa su zama masu tarbiyya da aƙida idan muka duba duk inda ake rigingimu da matasa ake amfani kwanan nan kamar akwai labarin da ya faru a Kano inda wasu matasa sun je sun kona kasuwar sabon gari. saboda makamancin hakan da ya faru a can onita aka ce an kona masallaci an kona wasu motocin dangote yaya ma'aikatar ka ta yaya za ka yi ka canza matasa tunani ta yadda za su iya warware koma ma wace irin matsala ce ta hanyar ta a ruwan sanyi ta hanyar lumana ba wai ta da tashin hankali ba da kone-kone. Eh, <coughs> eh, matakai da nake da su wanda na fara daukawa shine na farko akwai bukata mu zauna da matasa. shirya shirya wurare-wurare a fahimtar da su muhimmancin zaman tare da kuma ba da kai bore a hau domin su samu tarbiyya mai kyau su gaje mu. Wannan abubuwan da suka faru kwanakin baya musamman daga can kudacin Najeriya da kuma wanda ake arewa. Mun yi sir da wannan misali nan kiran da muke wa matasa musamman matasan arewa hmm. iyayen mu sun ce idan ka je wanka a kogi ma'aukaci ya zo ya kwashe kayan ka ya gudu da su hmm. to ba za ka fita ka bi shi sirara ba <laughs> domin sun ka fita kai ne ma'aukaci hmm, sosai to saboda haka matasan arewa yanzu su suke so su nuna cewa to ba su da hankali don ne muna na muna wanka a kogi ne ma'aukaci zai bai kayan mu to kawai kana ce tafi da kayan haika gina kawo da su musa amma ba wai za a fita a bi ba saboda haka domin waɗannan ramo gaya da kone-kone da za a yi na miye da martani ba su a cikin tsari ba ko sun ki ko sun yadda gobe a duk inda suke nan za su zama ne su a wuri guda kuma su a shawarar saboda kaza nan don haka ina kira ga matasa a duk inda suke a yi hakuri a kar a kai hankali nesa ga abubuwan da suke faruwa a cikin kasa ba da jimawa ba da yardan Allah za a shawo kansu tun da yake a yi magana da shugabanni mu ba so mu yi amfani da karfin to don me ba wani mutum wanda zai dauke eh, wuta ya bangado a gidan ajiyarsa matasa ajiya ne ta gobe don haka eh, da hankali hankali ake lalace su amma waɗanda muka gan kamar kudo da yake rawa kan ruwa makadina na kasa to za mu faɗi ganga ne kawai don <laughs> kudin ya bar eh, rawa kan ruwa mm. saboda haka yan na mutanen arewa a yi hakuri kada a yarda a ja mu cikin abinda da ba al'ada mu ba mm-hmm. yawa to haka minista kayi magana samar da sana'o'in yi ga matasa Misali ga wasu matasa nan sun haɗa kansu suna kiran kansu matasa manoma arewacin Najeriya shugabansu shine Suleiman Salisu. To, ta, ta wace hanya za ku taimaka za ku nemi ma wannan shi Suleiman Salisu ɗin ku ji manuhohinsu kamar su suke su noma sun yadda za su yi amma sun nuna cewa sai da taimakon gwamnati kuma a nan ma'aikatar ka ta shigo. Kaka za ku ƙarfafa ma waɗannan matasa su dogara da kansu daga yin wannan aiki na noma? Eh, to su ne yanzu ma suka kara hanyar yin abin da muke bukata wato su haɗa kansu a wuri guda domin a ba da tallafi ya taimake su ko jiya nan na kammala taro da kungiyar eh, majalisar ninkin duniya masu ba da tallafi ga taimako na harkar noma da harkar haka ma'adinai da kuma harkan sabata muhalli hmm. mun yi zama da su muka yi yarjejeniya sun yadda za su kawo su korewarsu da dukiyansu su zuba domin a rayar da tsari da za ta bunkasa ayyukan yi wa matasa kuma za su kawo korewarsu domin a koya musu to ga shi suleiman yanzu dai kakashi ta yanka saka <laughs> domin shi ne ya riga ya kara hanya akan abin da muka bukata don dama za mu aika ne da sakonni da shirya taruwai mu gawa matasa su haɗa kansu cikin kungiya kungiya kungiya mm. zai fi mana alheri don haka yaya kenan za mu samu suleiman to ai suleiman ya san da ofishinmu abuja abin da muke bukata ne su kawo takada a nan na kungiyarsu da bukatar da suke a ofishinmu a nan eh, abuja za mu karba in Allah ya yarda za mu aiki a kai lokacin da mun samu wannan tallafin duk kungiyoyin da muka hada Najeriya duka to za a fara hada su ana ba su wannan horo da tallafin da za a bayar. Mm-hmm. To Malam Suleiman Salisu shugaban Arewa Young Farmers Initiative idan kana saurare kaji minista matasan Najeriya da wasanni ya ce ka je ka same shi a ma'aikatar shi ka kai takardu. sa kuma wani na ji ka a faɗi tsarin da majalisar ɗinkin duniya kuka tattauna game da yadda za ku samu ci gaba matasa baya ma na arewacin najeriya ɗaya daga cikin abin da shi na san cewa sun yi a ƙasashe daban-daban kamar a nan amurka eh, lokacin da nake karamar yara da nake tasowa da akwai irin gang violence din nan da yake ta faruwa haka sai suka ga cewa eh. idan suka haɗa kan matasa aka yi abu biyu shine aka fara da wannan abin da ake kiran shi YMCA inda matasa za su je su yi basketball ne su yi ita football din ne irin dai wasanni haka daban-daban aka ware musu waje daban inda suke zuwa ta wannan hanyar idan suka je yin wasa sai ka ga da akwai mutane irin masu ba da shawara waɗanda suna aiki a wajeji a wannan community din nasu kamar masu aiki a banki masu aiki a gidan mai sai su rika zuwa suna ba su shawara yadda za su samu su ci gaba da karatun su har ma su ma su iya samun su yi aiki kana ganin wannan zai iya yiwuwa irin wannan tsarin a yi da irin kamfanoninmu na najeriya yanzu su haɗa kai da ma'aikatarka yadda za su rika gaidin ɗin. Eh, to amma mu wata matsalar masu kudaden ƙasashenmu ba sa barin hili ko da an ware hili an ce za a gina a bawa matasa wannan su rika wasannin motsa jiki wani mai kuɗi zai zo za kuma a saida mishi wannan hili minista ya za ku yi game da irin waɗannan abubuwa to wani komai kuɗin shi dai a zamanin ba dai ya ce gwamnati ba <laughs> wannan a da doka sirwa mutum ba zai yiwu ba ko da yake an yi su a da amma su suka jawo mu a halin da muka shiga ciki a wannan shawara da kika bayar a cikin mazaman da muka yi jiya wato banda wannan tsarin da muka yi da su za mu yi da kaddamar da babban asusu na tara gidauniyan raye da harkar matasa wanda duk masu zuba jari da masu kudinmu wanda ba za su iya zuba ba sai dai su jira sai an kashe su zo maganan A cin ganima to za mu so kowa ya kawo gudumawansa a wannan gidauniya domin a taimaki matasa kuma wannan tsarin da kika tashi ga ganin muna so za mu yi masa gyaran fuska ta yi daidai da yanayin mu a nan mm. muna tunanin za a dau harkan wasanni daga kasa kuma a tsara matasa inda suna son wasa a wannan wajen wasannin shine za a yi wajen wadansu abubuwa masu arziki a samu kuma waɗanda suke so su amsa su karra sa'alin nan cikin wasan sai kuma suna a horar da sa wancan hanyar muna da wannan tunanin cikin tsarin da muka sa a gaba don haka tsarin tana da kyau kwarai da gaske mm-hmm. sai dai eh, damuwa da muke ciki shine rashin zaman lafiya da ta da wajen surare to kaga ba sa ma yiwuwa ce ana maganan wasa a wurin wa zai zo na mutane sun riga sun wace kowa ya ji tsoro mm. amma tun da yanzu zaman lafiya ta fara dawowa to mafi alheri shine ne a ta da wannan harkar ta wasannin mm. farko tana da mm-hmm. kyau kwarai tana da eh, inganci tana iya kuma hada kan matasa a jawo hankalinsu halin nan a kai musu abin da zai taimake su. Mhm, Yawwa minista idan muka komo batun kahohin sada zumunta na zamani mun ga matasa da yawa suna amfani da waɗannan kahohi na sadarwa na sada zumunta kuma sun yi amfani da shi a lokacin zaben ku suka taimaka ma wannan gwamnati ta kai ga samun nasara. yanzu sai ga shi akwai wani shirin doka a majalisar dokokin najeriya na neman hukuncin ɗarmin shekaru biyu da ma cin tarar naira miliyan ɗaya ga duk wanda ya rubuta wani abin da ba shi kenan ba me ra'ayinka akan wannan to shi wannan doka da ake niya a yi shi za a yi na shi ne a yi ta domin irin rawan da su waɗanda kawafin sada zumunta na duniyan gizo suka taka a lokacin yakin neman zabe ba wanda za mu tashi mu mutu kwasan karan mahaukaciya ba <laughs> domin ne inda aka hau nan za a sauka za a waye gari kuma masu dokar nan za su bukace kuma a yi amfani da wannan hanya a taimake su domin su ci zabe. doka kaga kuma tun da sun sun sa doka mutum ya riga harbe kai a kafa zai shiga rajen gudu ne ba zai yi ba to saboda haka ne a yi takatantan ko da yake akwai waɗanda sun suna amfani da shi domin ɓatawa mutane suna to amma ba domin haka ta faru kawai sai a kama eh, hanya cewa ana nema a haramtar da su ba suna da amfani kwarai cikin sada zumunci cikin wayar da kai cikin haɗe eh, kan mutane mm. nawa ai nawa shafi ba karamin zumunci ta kawo ba mm. idan na rubuta abu yanzu guda na aika na kan samu mutane sama da dubu da da da biyu mm. saboda haka kai ka san amfanin wannan hiyar da illar shi ina ka amfani da ita kuma in da zumunci ta fuskan addini na kan yi rubuce-rubuce a kan addinin musulunci amma ne kirista ne hmm. kuma barat musulmi suna su yi shirya kai waɗansu ma su kawo zage-zage amma duk da haka yanzu mun samu cin gaba a shafi na wanda yanzu ko me aka rubuta sai ka samu mutane kuma suna kawo ra'ayi na hmm. ginawa Mm. sai a zo a ce wai a rufe babu mm. a an so mace nan ba ta yi girma tana kan eh, eh, girma ne mm. za ta kai wani lokaci da kanta wurin sabuwan da ake so a haramta yanzu haka ba ba za a zo su ba don wannan na gani a yanzu na gudu da shafi na inda muka fara ana kai wa juna hare-hare idan na yi wani abu akan musulunci ke ka ji mutane suna zagi kai kirista ya kana magana musulmi amma yanzu idan na yi rubutu akan musulunci domin na kan rubuta akan tarihin musulunci domin mm. yanwa na kirista su fahimce ne ce shi addinin musulunci mm. na kan yi rubutu akan addinin kirista da ne musulmin da basu su dauki lokaci sun kara musulmi ba su fahimci juna to kaga wannan tana rage rata na mm. bambance bambance. Yawa. Wata yanzu a zuwa cewa to a je ana nema kai mutum shekara eh, Minista lokaci lokaci ya yi mai daga mai hada sauti ya fara daga mana hannu amma ina da tambaya game da dubu biyar biyar din nan yaya za ka tabbatar da cewa matasa 'yan shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar su za su ci moriyar wannan naira dubu biyar biyar. Kan wani dan shekara saba'in ko tamanin ya zo ya ce shi ma matashi ne a sa shi a ciki a gurguje minista. Eh a'a mu yanzu ma mun dawo da n'a matasa bisa ga doka hmm. duk wani mutumin da ya shiga shi sai dai kasance mai shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar in an zo magana kudin nan za mu dau matakai na samu shaida na shekaru haifuwa an akwai a inda ake bukata. Yawwa to mun gode sosai minista mun gode mun gode sosai masu saurare sai litinin da izinin Allah a madadin kwa da kuwa. This program has come to you from the Voice of America, Washington.